إن الحمد لله والشكر لله والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واهل بيته وانصاره ومن دعا بدعوته وانتهج بمنهجه واستنى بسنته وسار على من واله إلى يوم الدين أما بعد ينقوى نامك سلمة الدين المسلنشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ubangiji mahalicinmu makaginmu ubangiji sarkin baiwa sarkin ni'ima ubangiji subhanahu azza wa jal da ya yi halitta ba don su amfane shi ba ya umarce mu da mu masa biyayya mu bi dokokinsa mu bi umarce-umarcensa ba wai dan hakan yana ƙara masa wata martaba ko wani girma a mulkinsa ba jalla wa'ala illa kawai ubangiji subhanahu ta'ala ya mana haka ne domin ya jarraba mu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wanda ya halicci rayuwa da mutuwa ba don wani abu ba illa dan yi mana jarrabawa illa dan ya jarrabe mu domin ya gani a cikinmu su waye za su tsaya su yi aiki na gari ubangiji subhanahu azza wa jal da ya turo mu zuwa wannan guri wannan duniya Allah ya ba mu ya sanya mana ajali kowa yana da ajalin da zai kai ƙarshensa kamar yadda muka zo ɗaiɗakunmu ba gaba ɗaya muka zo ba wannan ya zo yau wancan ya zo jibi wancan ya zo gata to haka za mu koma gare shi subhanahu azza jal to amma inda sirrin yake shi ne cewa kowannenmu Allah ya bashi wani tsugumi na lokaci a cikin wannan lokacin a nan ake masa jarrabawarsa idan lokacin ya ƙare sai mala'ikan mutuwa izo ya ce to lokaci ya ƙare don haka sai ka koma daga inda daga inda ka taho shi yasa a kowane lokaci musulmi bawan Allah kalmarsa da take kwantar masa da hankali a lokacin musiba shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi za mu koma shi sa ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a wata surar da kowannen ku anan ya haddace ta bana kokonto akan cewa akwai wanda bai haddace wannan surar ba dukkanin ku kun haddace ta wannan sura ita ce wal haka ne kowa ya haddace ta masha Allah ubangiji ya ce wal innal insana lafi khusr illal ladhina amanu wa amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri dan adam a rayuwarka da Allah ta'ala ya turo ka duniya ya baka jari wannan jarin ita ce rayuwarka ita ce rayuwarka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ummata shekarunsu mafi yawanci sittuna ne ko ko saba'una sittin ko saba'in kaɗan ne masu wucewa haka to ɗan wannan foshin na lokaci da Allah ta'ala ya bamu shine capital ɗinmu shine jarinmu saboda haka in muka tsaya muka bi gwamnatin Allah dokokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwarsu to sai mu kukuta sai mu ci riba idan ku ba haka ba to Allah ce innal insana lafi lafi khusrin dan adam yana cikin tabewa dan adam yana cikin lalacewa idan ya yadda ya karar da wannan lokacin da aka bashi ba bisa imani da Allah da annabin Allah da addinin musulunci ba bai tsaya ya yi aikin kirki a rayuwarsa ba bai tsaya ya yi ma ‘yan uwansa wasiya da gaskiya ba saboda cewa idan ka ga ɗan uwanka yana abin da bai dace ba yana saba dokokin Allah ya kauce hanya to ka tunatar da shi domin wannan shi ne simbol na al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam inda Allah iya be mu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. nasi menene aikinku? ta ta'muruna bil ma'ruf watan hauna anil munkari wa na billah aikin ku shine duk sanda ku haga ana aikin da bai dace ba an kauce hanya to ku tunatar duk sanda ku haga cewa ba a aiwatar da abin kirki to ku tunatar ai abin kirki duk sanda ku haga cewa ana aikata aikin asha to ku yi kokari ku dakatar da shi to shine Allah ta'ala yace tawasau bil haqqi sannan kuka yi wasiya da junanku da haƙuri domin duk wanda za a ce da shi abin nan da kake babu kyau ka bari to shi kuma san ransa ne zai ji daɗin bari ba zai ji daɗin bari ba saboda haka sai ya ji haushinka sannan ƙarshe ma ya mai da kai abokin gaba to amma idan ka yi haƙuri ka ci gaba da masa nasiha to sai ku zo ku zama abokan juna masoyan juna tun daga duniya har lahira ba za ku zo kuna la'antar junanku ba to saboda haka wannan lokaci da Allah ta'ala ya ba mu muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon cin riba da wannan rayuwa da Allah ta'ala ya ba mu kowane ɗaya daga cikinmu sannan duk abin da kake aikata wannan fa ana nan ana rubuta shi sagirin wa kabirin babba ne ko ƙarami akwai mala'iku suna nan a kanka suna rubuta duk abin da wato misalin kake aikatawa har zuwa lokacin ƙarshen fitar ranka sannan a ƙarshe ka je ka gamu da ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya maka hisabi fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu wal iyazu billah fa ummuhu hawiya Allah ya ce wa ma adraka ma hiya narun hamiya a'adana Allah wa iyyakum minha to saboda haka wannan gabatarwa da na yi shine na cewa domin mu gode wa ubangiji subhanahu wata'ala ba kwa ganinmu a wannan zaure mai albarka daga ramadanu sai ramadanu to tabbas wataran ramadanu za ta zo babu mu tabbas muna jiran wannan lokacin ko mun so ko mun ki Allah ta'ala ya kawo mana da alkhairi Allah ya kawo mana da sauƙi Allah ya ba mu cikawa da kyau da imani to ya ƴan uwa wannan maudu'i mu da muke so mu tattauna a kansa a yau wannan lamari lamari ne na ikon Allah wato gwamnati gwamnati ikon Allah ne gwamnati matsayi ne martaba ne mulki ne da ubangiji subhanahu wata'ala ike ba da shi ga wanda iso daga cikin bayansa ƙarfinka kuɗinka dabararka duka ba zai baka wannan matsayi ba sai dai idan Allah ya ga dama ya jarrabe ka sai ya ɗora maka sha'anin tafiyar da al'umma a ƙarƙashinka ko dai ka kuɓuta ka yi adalci ko kuma ka halaka saboda rashin adalci to a cikin tafiyar da harkokin al'umma gaba ɗaya dole ne sai an samu jagoranci ubangiji subhanahu wata'ala bai taɓa halittar mu hakan nan ya bar mu kamar dabbobi ba a'a sai da ya sanya tsari da sanin ya kamata a tsakankaninmu duk abinda babu shugabanci a cikin lamarin to wannan abu ka ce da shi a tarwatsa yake duk al'ummar da ba su da jagoranci to ka ce waɗannan tamkar batattun tumaki ne domin ayyukansu matsayinsu martabarsu haƙuƙuwansu duka ba za su same shi kamar yadda ya kamata ba to dukku al'ummar da take so ta samu ci gaba ta samu birinƙinta ta samu faɗa aji ta samu wato misalin alƙibla dole sai ta samu kyakkyawan shugaba wannan shugabanci kamar yadda na ambata mana ubangiji subhanahu wataala yana ba da ita ga wanda ike so daga cikin bayansa arne ne ko musulmi domin ka samu mulki ka samu matsayi ka samu gwamnati ba alamun tsoron Allah ba ne ba a'a kawai hiba ne baiwa ce daga wajen ubangiji ya baka ya ga cewa za ka gode ko ba za ka gode ba za ka yi adalci ko ba za ka yi adalci ba to saboda haka a ƙarƙashin addinin mu addinin musulunci alhamdulillah da Allah ta'ala ka shiryar da mu ga wannan addini Allah ta'ala ya ɗora rayuwar mu gaba ɗaya a ƙarƙashin shugabanci a ƙarƙashin gwamnati wannan kalma ta gwamnati kalma ce ta zamani amma abin da ake nufi shine jagoranci da shugabanci yadda za ka jagoranci al'umma su tafi yadda harkokinsu bisa amana bisa adalci bisa tausasawa bisa taimakon wanda ike maras ƙarfi ya riski haƙƙinsa da kuma dakatar da wanda ike da ƙarfi ike so ya zalunci domin a bawa kowa haƙƙinsa kamar yadda ya kamata la darara wala dirara saboda haka sha'anin shugabanci a addinin musulunci kamar kafin mu zo mu ji labarin wannan bawan Allah da muke so mu zama mu mai da shi symbol wato misalin abin buga misali akan shugabanci har ma mu ɗauki darussa a kai ina so na nuna mana cewa al'umman annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wanda ifisu sanin yanayin yadda ake tafi da jagoranci amma sai in har sai in har mun tsaya ɗin mun koya mun tsaya ɗin mun yi biyayya mun tsaya ɗin mun ɗauko daga asali idan ka duba yanayin rayuwarmu katakaf ɗinsa ya ginu ne akan jagoranci ya ginu ne akan shugabanci idan ka duba misali tun daga gida mu fara da gida gidan nan gwamnati ce mai zaman kanta gida gwamnati ce mai zaman kanta akwai shugaba akwai mataimaki akwai kuma talakawa akwai masu bi haka ne idan na tambaye ku misali a gidanmu gidajenmu a gidanmu gidanku gidanka wane ne shugaban gidanku Shi shine baba kawai nake so a gaya min ko to baba shi ke kula da kowa da kowa shi ke kawowa shi ke ɗaukan nauyi ko ba haka ba sannan shi ke yin fada shi ke sayo takalmi ko takalmin sallah shi ke kawo hula shi ke kawo kuma wani lokaci ɗan tsire misali ko ba haka ba to saboda haka kowa yana ganin girman baba musamman aka ce baban nan ya zama mai kirki mai tausayawa mai san 'ya'ya ba shi da bulala da yawa ba shi da gora ƙato <laughs> misali to saboda haka wanda ya samu ike da mataimakiya ko in ce ike da mataimaki ita ce waye ita ce babarmu idan baya nan shi yake ci gaba da abin nan to saboda haka in aka samu gida ya zauna lafiya cikin nutsuwa ka fita salin alin ka dawo salin alin to shugabanci na gida shi ke tafiya a bisa yadda ya kamata haka idan ka fito waje misali idan ka tafi makaranta misali idan ka je makaranta akwai principal ko ko akwai headmaster misali shine shugaban waye shugaban makaranta gaba ɗaya akwai ofis ɗinsa nan yake zartar da komai bisa adalcinsa da kyautatawarsa makaranta ta zauna lafiya kowa ya zama cikin lumana kuma komai haƙuƙuwansu na tafiya kamar yadda ya kamata idan ka go idan ka dawo aji idan ka dawo aji na san kowanne munan muna makaranta ko to a aji waye shugaban aji a moninto kaga kowa ya san shi la'alla ma akwai wani moninto a nan din to saboda haka monintan nan <clears throat> Allah ta'ala shi ya bashi wannan martaba ya bashi wannan matsayi saboda haka bisa kyautatawarsa da kyakkyawan mu'amalarsa da zamantakewarsa da 'yan aji za a ga kowa yana kowa sansa kuma idan ya faɗi magana za a bi idan ya ce kada a yi za a bari idan ya ce a yi za a yi ƙoƙari a yi sunayen masu shara a yi biyayya a yi shara sunayen masu surutu a daina surutu ko kuma a sa kafatik da sauransu in ka yi biyayya ka yi me ka zauna lafiya in ka ƙi biyayya a yi me a rubuta sunanka a kai ka wajen prefer ko kuma a kai ka wajen hidimarsa ka sha bulala to saboda haka a ko'ina a kowane motsi a cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ya gini ne akan jagoranci ya gini ne akan shugabanci ya danganci ga shugaban me ya zuba a cikin nauyin da Allah ta'ala ya ɗora masa to haka idan muka zo kan al'amuran ibada za mu ga cewa sallah ba a ce ka yi ta kai kaɗai ba sai aka ce ka yi ta da waye a cikin mai a cikin jam'i waye shugabanka a sallah liman idan liman ya yi kabbara harama sannan za ka yi koko kai ne za ka riga shi ka yi shi zai riga ka ka yi sannan ka bi shi idan kai riga ka shiga kabbara harama dole ka bi duk abin da liman yake faɗa in dai fa kana son zaman lafiya eh, in kana son sallah ka ta karɓo saboda haka ba za ka yi ruku'i ba sai liman ya yi ruku'i ba za ka ɗago ba sai liman ya ɗago ba za ka sallame ba sai liman ya yi mai ya sallame cikin nutsuwa cikin mutuntawa cikin girmamawa to saboda haka ya jama'a idan dai har maganin shugabanci ne da jagoranci al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam komai namu akan haɗaka akan jagoranci akan shugabanci aka haɗa mu saboda haka al'amuranmu ba za su taɓa taɓewa ba da izinin ubangiji subhanahu azza wajal to babban shugaba na farko wanda ya zama abin buga misali shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai na ɗauko al'ummomin da suka shuɗe can baya ba saboda tafiyar sai ta yi nisa amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi a matsayinsa na shugaba a matsayinsa na jagora a matsayinsa na kaka a matsayinsa na makwabci a matsayinsa na malami ya ba da kyakkyawan jagoranci a wajen shugabanci sallallahu alaihi wasallam ubangiji fano ta'ala ya umarce mu ba ɗaya ba ba biyu ba mu masa biyayya mu bi abin da yake umarta mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sa annabin Allah a gaba mu yi koyi da shi a cikin dukkanin harkokinmu za mu samu nasara za mu samu kukuta ya koya mana jagoranci yadda ya kamata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya tafi Allah ta'ala ya karɓi ranshi bai bar mu hakan nan ba akwai shugabanni da suka biyo baya wanda suka maye gurbinsa wanda ake kiransu da me da khalifofi ko eh shi martabarsa martaba ce ta ubangiji babba da Allah ta'ala ya ɗora masa Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga shugaban duniya ne gaba ɗaya. wa ma arsalnaka illa ha linnasi kafatan bashiran wa nadhira eh ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah aiko shi ne shugaba ga dukkanin mutanen duniya katakaf din su saboda haka ya zo ya gama ya idda sakonsa ya yi jagorancinsa ya dora mutane akan gaskiya ya koya musu adalci ya koya musu sanin ya kamata ya dora su a bisa hanya darenta kamar ta. ba mai kaucewa gabarin wannan hanya sai dai wanda yake halakakke iyazan billah saboda haka sallallahu alaihi wasallam da ya tafi ya bar mana waɗanda suka ci gaba da jan ragamar tafiyar da al'ummarsa ba a bar mu hakan nan sasakai ba wani shugaba ne biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar abubakar sai dina abubakar ya ba da kyakkyawan misali a wajen jagorancin al'umma wanda ya shekara biyu kacal yana jagorancin al'umman duniya a ƙarƙashin tutar addinin musulunci wanda ya cika adalci ya cika kyautatawa ya ji tausayin waɗanda suke na ƙasa da shi ya ba da misalai har Allah ta'ala ya karɓi ran sannan ana kiransa khalifan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan bayan rasuwarsa sai wane ne sai sayyidina umar bin al-khattabi abu hafsin radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya zo ci gaba da tafiyar da jagorancin al'umma bisa adalci bisa tabbatar da gaskiya ga mazowanta bisa damke ko dakatar da zalunci ga waɗanda suke so su yi radiyallahu ta'ala anhu ya ɗauki kusan shekaru goma sha biyu yana jagorantar al'umma musulmin duniya gaba ɗaya a ƙarƙashin adalci radiyallahu ta'ala anhu daga cikin misalai da ya bayar a jagoranci sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda za mu zo mu ji wannan bawan allah sayidina umar ya zama kaka ta ɓangaren wato misalin uba ga wannan gwamna da muke so mu tattauna a kan tarihinsa Umar bin Abdulaziz za ku zo insha Allah za ku ji labarin yadda aka yi har ya zama na hakan to saboda haka sayyidina Umar na ɗaya daga cikin gwamnonin da ko in ce na ɗaya daga cikin shugabannin da suka kafa rayuwar al'umma a ƙarƙashin adalci wanda ya zama abin faɗa ya zama abin wato misalin koyi ga al'umma gaba ɗaya saboda haka dina umar ya zo ya tafi ya ɗauki tsawon wannan lokacin sannan kuma bayan dina umar sai ina tambayin ku ‘yan kwana ɗalibai sai dina sai dina osman zin sai osman sai dina osman shi ma ya ɗauki tsawon shekaru kamar irin na dina Umar ya daɗe akan tafiyar da jagorancin al'umma shi ma ya kamanta abin da ya iya har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya karɓi ran bayan shi khalifa na hudu na uku kenan sai khalifa na hudu shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to waɗannan su ne ake kiransu da khulafa ar-rashidun waɗanda suka maye gurbin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wajen tafiyar da jagorancin al'umma bisa adalci bisa kyautatawa bisa tsari na addinin musulunci bisa ci gaba da yada addinin musulunci zuwa sassan duniya gaba daya to saboda haka wannan bawan Allah da muke so mu karanta tarihinsa wanda ake kiransa da Umar bin Abdul Aziz bin Marwan ɗaya ne daga cikin wanda ya taɓa riƙe wannan kujera da waɗannan halifofi suka riƙe bayan kusan shekaru 99 daga hijira na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan bawan Allah Umar bin Abdulaziz ya ɗauki wannan matsayi na khalifanci ga al'umman musulmin duniya gaba ɗaya ya gabatar da al'amura masu ban al'ajabi a cikin rayuwarsa wanda ya yi kofain da halifofin da suka zo kafin shi duk da cewa ba shi ne ya zo dab da dab bayan su ba amma za mu zo mu ji me hikimar da ya sa har aka ce a tattauna a kan rayuwarsa mu duba in akwai misali izina da wa'azi da ayoyi da za mu iya ɗauka mai kofein a wannan rayuwa tamu idan muka ga misali muka ɗauki shugabanninmu muka sa su a gefe guda misali akwai darussa da za mu iya ɗauka a rayuwar wannan bawan Allah to shi ne yanzu insha Allahu ta'ala zan fara karanta mana tarihin wannan bawan Allah wato Umar bin Abdul aziz bin Marwan haƙiƙa yayan uwa musulmi dina umar bin abdulaziz bawan allah ne dina umar bin abdulaziz aya ce ya yi ƙoƙari ya gudanar da khilafancinsa a ƙarƙashin tuta na addinin musulunci ta yadda ya yi rawar gani ya bi hanyar kakansa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wajen tsantseni da dukiyar al'umma wajen tausaya ma wanda ya shiga cikin halin kakani kayi sannan wajen tsaurarawa da tsanantawa akan azzalumin da bai jin magana sannan wajen rufe ido akan dakatar da da daina yin wakaciwa ka tashi ko ake cewa da yin kere da handama akan dukiyoyin al'umma wanda babu gaira babu sabar sayyidina umar bin abdulaziz ya kasance daga cikin haƙiƙa waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama inda ice da su wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa kunu an rasul alaikum shahida haka muka sanya ku ku al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma tsakatsaki wacce ba ta wuce gona da iri a wajen lamarinta sannan kuma wannan lamari ku kasance masu shaida wato misalin ga ku kasance masu shaida ga al'ummominku sannan ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam izo mai shaida a gare ku ranar wato misalin alkiyama saboda haka wannan bawan Allah ya kasance abin buga misali ne wanda al'umma ya kamata su sa shi a gaba da irinsa da irinsa domin ya zame musu abin koyi domin ya zame musu aya domin ya zame musu jagora ta yadda wato misalin wannan tarihin wannan bawan Allah ya kamata ɗalibai da malamai su kwarzanta shi su bayyana shi ta yadda zai zamana shugabanninmu na yanzu ya zamana ba su da wata magana ko ba su da wani abin buga misali wato misalin a wajen tafiyar da hukumomin tafiyar da al'amuran wato al'ummominsu kamar yadda bawan Allah nan ya tafiyar da nasa sannan mu yawaita ambatan kissar ko labarin wannan bawan Allah musamman ga 'yan uwanmu matasa ga 'ya'yanmu masu tasowa a makarantu domin su gane matsayin irin waɗannan bayan Allah da suka zo suka cika ƙasa da adalci da sanin ya kamata su zamanto simbol su zamanto wato misalin abin misali abin buga misali ba kamar yadda a yanzu muka samu kanmu muke ta cika wa 'ya'yanmu da rikan wa'yansu mutanen da bai kamata ma a ce za a ba da bayaninsu a cikin wato misalin layin mutanen da za a kafa misali da su ba. amma yanzu littattafan makarantunmu gaba ɗaya labarurrukan irin waɗannan mutane wato misalin aka cika da su ko ma a kawo maka ma labarin arne wanda ba shi ba adalci ba sanin ya kamata da sauransu to wannan ƙalubale ne a kanmu mu musulmi irin labarin rayuwar umar bin abdulaziz mu yi ƙoƙari mu mai da shi kamar abin karantawa ne a makarantunmu sannan kuma mu yi ƙoƙari mu cika tashi a cikin kawunan matasanmu masu tasowa mu daina sakacin yadda wasu mutane waɗanda ba su da wani matsayi a cikin al'umma yanzu tarihinsu yake nema ya cika kawunan matasanmu da suke tasowa kaga yaro yanzu ya iya zai iya baka labarin ɗan ƙwallo tun daga farko har ƙarshe kaga yaro ya riƙe labarin wani ɗan wasan kwaikwayo wanda gashi ba wani abin da ya zo na bajinta in da calikanci a rayuwa to duka wannan rashin gabatar da irin waɗannan tarirrika na irin waɗannan bayan Allah da suka zo gashi dai ba kowa bane ba a cikin al'umma misali ba annabawa bane ba ba manyan sahabbai bane ba amma sun zo da bajinta kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala a nan gaba saboda haka ya ‘yan uwa Umar bin Abdul Aziz idan ana maganan shugaba adali yana cikinsu. Umar bin Abdul Aziz idan ana magana akan shugaba mai tsoron Allah za a sa shi a cikinsu. Umar bin Abdul Aziz ya ‘yan uwa mutum ne a lokacin da duniya da abin da ke ciki nata da duk kayan jin daɗinta ta zo masa ta runƙufa a gaban shi a lokacin da ya kamata yi daƙa da ita ya amfani da ita amma a wannan lokacin da ya samu wannan matsayi sai ya juya mata baya ya cika zuciyarsa da tsoron Allah bai yi girman kai ba bai yi jabberanci ba bai yi zalunci ba ya ji tsoron Allah ya yi adalci ya ji tsoron Allah ya samu aminci ya ji tsoron Allah ya samu yarda a wajen al'ummarsa ya ‘yan uwa wannan bawan Allah shi ne Umar bin Abdulaziz waye sanar da kuwa ne ne Umar bin Abdulaziz mutum ne ba kamar sauran mutane ba shugaba ne ba kamar sauran shugabanni ba jagora ne ba kamar sauran jagorori ba bal khalifa ne wanda ya maye gurbin waɗanda ake ganin cewa sun maye gurbin annabta domin an riskar da shi cewa shi ne khalifa na biyar bayan waɗannan khalifofi da muka ambata guda hudu bayan Saidina abubakar Saidina umar Saidina usman Saidina ali irin abin da suka gabatar kun san yadda suka yi waɗanda suka rayu ne da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ɗumin annabi sallallahu alaihi wasallam na tare da su duk lokacin da suka gama mulkinsu su haka gama khilafancinsu amma wannan kamar yadda na ambata mana bai zo ya kafa gwamnatinsa ba sai bayan shekara casa'in da tara bayan hijiran manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato sai da aka kusan samun ƙarni guda amma saboda irin rawar ganin da ya yi malamai malaman tarihi suka tabbatar da cewa za a iya riskar da shi ga khalifofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam guda hudu a tumsalin da suka wuce saboda haka za mu ɗan ba da misalai daga irin yadda isa mu kansa a wajen kafa gwamnatinsa da irin misalai da ya kafa ya bayar domin la'alla mu samu yadda za mu wa'azantu yadda za mu ɗauki darassa mu ga cewa to idan muna son mu samu tsira misali muna so shugabanninmu su yi abin bajinta misali za su iya mai da wannan bawan Allah abin koyi domin su ma su samu ɗan ɓarɓashin abin da shi kuma wato misalin abin da ya samu to kafin mu kai ga cewa mu bada da gwamnatin sa, ina so mu dan san kaɗan daga cikin tarihin sa. kamar yadda na ambata mana ɗazu na faɗi wata kalma kan cewa idan aka bi salsala za a tarar da cewa ya haɗa dangantaka da sayyidina umar bin al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu dangantaka mai ƙarfi domin za a iya cewa ma jika yake ga Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu saboda haka wannan bawan Allah Umar bin Abdul ana kiransa sunayensa kamar haka shine Abu Hafsin Umar bin Abdul Aziz dan Marwanu dan Hakamu dan Abil As dan Umayya dan Abdishams ɗan abdimanaf ɗan ƙusayyu ɗan kilabu kaga ɗan murra kaga a hankali mun gangara mun koma ambatan iyayen sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu mahaifinsa ana kiransa wato misalin mahaifin shi umar bin abdulaziz mahaifinsa sunansa abdulaziz ɗan marwan ɗan hakam shi mahaifin wato umar bin abdulaziz mahaifin umar kenan yanzu bara an baku abin nan abu guda yanzu duk sanda kuka ji na ambaci umar ina nufin wani umar din bin abdulaziz yawa wanda ba sai na saki nana ta bin abdulaziz bin abdulaziz ba saboda haka mahaifin umar sunansa abdulaziz dan marwan dan hakam shi wannan mahaifin Umar ya kasance yana daga cikin zaɓaɓɓun shugabanni na Banu Umayya ya kasance gwamna ne a ƙasar Masar a lokaci mai tsawo wannan bawan Allah baban Umar a lokacin da ya so ya yi aure sai ya ce da waɗanda suke mazowansa ina son a tara min dinari 400 kamar ka ce yanzu a haɗa maka dubu misali ya ce yana so ne ya yi aure daga gidan da suke da asali gidan da suke da matsayi gidan da babu rikici saboda haka a neman masa 'yar wannan gidan a neman masa 'yar wannan gidan da koyi ba da wannan aiki sai aka ce to in Allah ya yarda ku za a sama maka mata shi kenan sai Allah ta'ala ya hada shi da ummu asim yar asim yar umar ibn al-khattabi kun jiya fatazawwaja bi ummu asim binti asim bini umar bin al-khattabi saboda haka an ce sunanta ita ce laila sunan mahaifiyar umar bin abdulaziz kenan saboda haka ita kamar jikanya take ga ɗan sayyidina umar bin al-khattabi to wace ce uwarsa uwar umar uwar umar bin abdulaziz ana mata laƙabi ko alkunya da ummu asim ummu asim ita kuma ‘yar asim ce asim kuma ɗan umar bini al ne mun gane al al'adawi an haife shi a lokacin annabta ya ruwaito hadisi daga mahaifinsa to jaddatuhu kakassa ta ɓangaren uwa wani incident da ya faru wani lamari da ya faru tsakaninta wato kakar wato uwar mahaifiyar umar wani abu ya faru tsakaninta da sayidina umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda anan ma ina san kuɗan sa kaɗan akwai darasi da za mu ɗauka sayidina umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda abdullahi ibn zubair dan aslam ya ruwaito daga mahaifinsa daga kakansa ya ce ni da umar dan khattabi zamanin khalifansa kenan ko na kasance tare da shi ya fita ran gadi da daddare yana duba yanayin al'ummarsa kamar yadda na ambata mana a dazu duk shugaba dole dinga bin diddigin waɗanda ike shugabanta mai rauni a agaza masa wanda yake wuce gona da iri a zalunci a dakatar da shi wanda yake neman taimako a taimaka masa sayyidina umar da abdullahi ibn zubair dan aslam suna tare suna rangadi a wata unguwa da ake kiranta arriba a nan cikin madina birnin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun yi rangadi sun gaji kafin su koma gida saidina umar da abdullahi ibn zubair ɗan aslam sai ce ina so mu ɗan huta a ƙarƙashin wannan bishiya haka shi kenan fattaka a sai suka ɗanka gida da shi da saidina umar kuna jina da kyau shi kenan suna cikin hutun nan da daddare ne sai ga kun san gidajen da ba lallai ba ne ba zama da gini aka yi kuma ana iya magana ana ji daga waje saboda haka sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ji muryar wata baiwar Allah a ɗaya daga cikin gidajen da suka zauna a kusa da suke hutawa a kusa da shi wannan mata tana cewa yabnata ke yata tashi gobe kasuwa ki tsula wa nono nan ruwa saboda mu samu riba da yawa sai wannan yarinya sai ta ce a'a umma ba khalifa amirul mu'minina umar ibn al-khattabi ya hana irin wannan ta'ada ba sai ta ce ke da Allah yanzu umar yana ganin ki ne ki tashi ki tsula wa nono na ruwa saboda gobe kasuwa mu kai mu sayar mu samu riba sai ta ce umma ai idan khalifa baya ganin mu ai ubangijin halifa yana ganin mu ya umma sai ta ce ke dai ba ki jin magana ba za ki abin da na umarce ki ba ko a kunnen wa dina umar radiyallahu anhu bin al-khattab sai ya ce da dan aslam imin makin dan wannan gida samin alama a jikin wannan gida ya sa masa alama a jikin wannan gidan saidina umar ya koma gida da ya koma gida sai ya nemi 'ya'yansa ya ce kai ku zo 'ya'yansa suka zo suka taru tare da shi sai ya ce a cikin kuwa yake son aure wa yake son aure sai ɗaya daga cikinsu ice ina son aure ice tuna sama maka mata na sama maka yarinyar da za ka aura sai ya tura ɗan aslam ya ce ka je ka bincika min wannan gidan wace yarinya ce ake umartatta da ta tsula wa nono ruwa take ƙi kuma wace ce take cewa take ba da umarnin a tsula wa nono ruwa ka zo min da bayani ya je gari. da ɗan wani lokaci ha kun san bincike a hankali ake bi sai ya je itarar da wannan gidan mai sai da nono ita kanta ba ta da miji ita kuma wannan yarinya yarinya ce ba ta yi aure ba saboda haka ya zo ya ba wa sayidina umar labarin abinda yake tafi da wannan gidan shi kenan sai sayidina umar ya ce to ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nashi wanda ya ce yana son aure ya ce to na sama maka yarinyar da za ka aura ɗan nan ya ce alasam'i wa ta'a na ji na bi ya baba bai ga cewa matsayinsa shine shugaban al'umman duniya gaba ba amma yau zai auri 'yar gidan mai nono 'yar gidan talakawa nono suke sayarwa su tafiyar da harkokin gidansu saboda haka Saidina umar bai duba matsayinta ba sai duba matsayin mai holok ya duba matsayin gaskiya ya duba matsayin tsoron Allah sai ya ce wannan yarinyar ta cancanci ta auri ɗan amirul mu'minina gaskiyar da ta yi a lokaci guda Allah ya ɗaukaka lamarinta Allah ya share mata hawayenta Allah ya ba ta miji nagari, to babu dama in ce sai na gama ambatan misali labarurruka sannan in zo mu ɗauki darasi a'a duk inda muka samu darasi mu ɗauke shi sa'a ta izin darasin da za mu ɗauka a nan ne wancan yarinya da ta tsoraci Allah sai Allah ya shiga cikin lamarinta Allah sai ya bata miji nagari mai matsayi a duniya mai matsayi a madina mai matsayi a lahira insha Allah kuma ba abin da aka rage masa saboda haka Allah ya mata tukunci saboda tsoron Allahnta da ta yi magana ta yi babata. ya umma idan khalifa baya ganin mu, ai ubangijin khalifa yana ganinmu kadai abin da ta faɗa kenan umar yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita to in gaya muku salsalan wannan yarinya da ɗan sayyidina Umar ya aure ta nan aka samu Umar bin Abdulaziz a cikin wannan tsatsan ashe ba daban za ba duk wanda kuka ga yayi fice a cikin yanayi a adalci a sanin ya kamata to a duba asali a duba asali to saboda haka umar bin abdul aziz an haife shi a garin madina a shekara ta 61 bayan hijiran manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ya tashi ya gama rayuwarsa a cikin garin madina madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam umar bin abdul aziz ya tashi yaro ne mai san karatu mai san neman ilimi a lokacin da ya tashi yana ɗan ƙaraminsa abdullahi bin umar wato misalin uh, abdullahi bin umar uh, abdullahi bin umar bin abdulaziz tunda an gaya mana cewa ɗan umar bin al-khattabi shi ya auri wannan yarinyar ita kuma wannan yarinyar ita ta haifi umar bin abdulaziz saboda haka ya zama mai kenan a wajen saidina Umar ya zama jika to saidina Umar yana da 'ya'ya a cikinsu akwai Abdullahi bin bin Umar saboda haka sai ya zamana Umar bin Abdulaziz tunda ya tashi a Madina kuma la'alla unguwa ne ba nisa sai ya zamana yana yawaita zuwa wajen ɗan uwansa shine abdullahi bin umar dan uwan wa kenan dan uwan babansa kamar wa kenan a wajensa kamar baffansa kun san abdullahi bin umar tashen da yayi na ɗaya daga cikin matasan sahabbai waɗanda suka yi rawar gani a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayansa saboda haka umar bin abdulaziz sai ya dinga zuwa wajen abdullahi ɗan umar saboda matsayin babarsa a wajensa idan ya zo wajen abdullahi ibn umar ya yi ta ɗaukan ilimi ya yi ta ɗaukan karatu idan ya koma wajen babarsa sai ya dinga gaya wa babarsa wannan magana ice ya umma ni dai baba ya babata wallahi ina so in zama kamar yadda amina yake ina so in zama kamar yadda amina yake sai ta ce ka kwantar da hankalinka take gaya wa umar bin Abdul aziz in allah ya yadda kai ma za ka zama kamar shi kai ma za ka zama kamar shi saboda haka a ƙarshe umar bin Abdul aziz ya taso a gidan sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu a tsakanin iyalan sayidina umar bin al-khattabi wannan tasowa dai a wannan gida ya tasirantu da attitude na kakan shi ya tasirantu da attitude na halaye wato na kawunansa su so abdullahi bin umar ya tasirantu da society na sahaba wato misali na sahabbai a madina saboda haka umar bin abdulaziz tun yana karaminsa ya zamanto ya haddace alƙur'ani tun yana ƙanƙaninsa ya tasirantu da karatun alkur'ani bal abin da aka rawaito daga gare shi cewa idan yana karatun alkur'ani yana yawan zubar da hawaye yana yawan zubar da hawaye wata rana aka kai wannan labari wajen babarsa wato yar me sai da nono sai ta tambaye shi ta ce kai ku umar me yasa kake kuka a lokacin da kake karatun alkur'ani sai ya ce umma ba abin da nake tunani sai mutuwa tare da cewa a wannan lokacin hadisu sinni ne ba wani girma ya yi ba za mu zo mu ji yana shekaru nawa ya rasu amma a wannan lokacin kafin ya zama komai ya zama kowa idan yana karatun alkur'ani zubar da hawaye yake har ya shahara da haka har babarsa take sashi a gaba tana so ta ji ko wani abu ne ke damunsa sai ya ce ba ɗaya umma tunanin mutuwa kawai nake saboda irin abubuwan da alkur'ani ike faɗa game da mutuwa ita ma aka ce sai ta zubar da hawaye akan jin abin da wato salin ɗanta ya yi saboda haka a taƙaice umar bin abdulaziz ya taso a hannun fukaha'ul madina ya taso a hannun malaman madina Abin da aka ruwaito Umar bin Abdulaziz din da kuke ji muke so mu magana akan sha'anin gwamnatinsa ya tasirantu da irin hadisan da Abdullahi ibn Umar yake karantar da shi Abdullahi ibn Umar da kansa ya ce ina mamakin wannan yaro saboda idan yana sallah idan yana sallah babu wanda ike tuna min sai manzon Allah umar bin abdulaziz a gaban abdullahi ibn umar ya ce wannan yaro in yana sallah mamakin irin sallan manzan Allah da ike yi aka ce yana nitsuwa yana sanya tattara hankalinsa kakaf a wajen sallah saboda bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli abdullahi ibn umar fa shi ya koya masa sallan annabin Allah amma yake masa shaidar cewa in ya ga yana sallah sai tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka umar bin abdul aziz ya tashi a yanayi wanda yake na bambajinta kwarai da gaske malamansa da ya ɗauki karatu a wajensa a wajensu sun kai talatin da uku takwas daga cikinsu duka manyan sahabbai ne sannan ashirin da biyar daga cikinsu kuma wato misalin manyan abin da manyan tabi'ai ne saboda haka umar bin abdulaziz ya taso da shirinsa saboda haka idan ya zo ya kafa gwamnatin da ta yi kama da ta khulafa'ur rashidun da suka shuɗe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mamaki to ga Umar bin Abdulaziz nan ya fara riƙon matsayi da mukamai kada mu manta cewa an ce babansa abdulaziz bin marwan ya kasance gwamna ne na ina gwamna ne na masar kuma yana daga cikin mafi zaɓin gwamnoni a tsakanin gwamnonin banu umayya domin yana kamantawa saboda haka yana daga cikin layin waɗanda zai iya ɗaukan responsibility na al'umma cikin sauƙi kun gane ni da kyau to saboda haka ga labarin umar bin abdulaziz ya zama gwamna a madina ya zama gwamna a madina to gwamnatin umar bin abdulaziz bin abdulaziz a madinatul munawwara a cikin shekara ta 87 a cikin watan rabi'ul awwal shekara 87 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wato bayan rasuwar sayyidatina aisha radiyallahu ta'ala anha da shekara kusan biyu umar bini abdulaziz ya zama gwamna na madina a cikin watan rabi'ul awwal saboda haka wallal khilafa a lokacin a ƙarƙashin a ƙarƙashin khilafancin walid bin abdulmalik a ƙarƙashin khilafanci na walid bin abdulmalik kun san akwai amir akwai kuma khilafa akwai khilafa idan aka ce khilafa shine kamar a ce shugaban ƙasa idan aka ce amir misali shine kamar a ce gwamna ko kuma wali to saboda haka umar bin abdulaziz ya zama gwamna a ƙarƙashin khilafancin alwalidu bin abdulmalik a wannan wata na rabi'ul awwal a shekara ta hijira ta 87 bayan hijiran manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam umar bin abdulaziz ya yi rawar gani a wajen tafiyar da gwamnatin jihar madinatul munawwara ya kyautata a tsakanin al'umma ra'iyyarsa ya tausaya musu ya mutunta su ya wahalar da kansa a saboda su ya kiyaye musu dukiyoyinsu da mutuncinsu saboda haka sai ya shiga cikin zukatan mutanen madina sama da inda kake zato suka ba shi goyon baya ya kamanta da matsayin kamar halifan wato misalin matsayin kakansa ah, ah, Umar bin Al-Khattab saboda sayyidina Umar bin Al-Khattabi shine bawon Allah da ya tafiyar da al'umman wato misalin gwamnatin mutanen Madina a cikin adalcin da ba a taba ganin irinsa ba sai da ta kai ga sayyidina Umar bin al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu yana yawo a cikin madina kamar yadda kowane talaka yake yawo a tsakankanin mutane sannan saboda tsantseninsa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu baya cin dukiyar al'umma baya handama baya baba kere sai da ta kai ga ya jama'at al-khair sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu rigar da ike sawa a matsayinsa na a wannan lokacin khalifa ne na ƙasar musulmi duniya gaba ɗaya ba wai gwamnan madina ba khalifa ne na ƙasar musulmin duniya gaba ɗaya amma rigarsa akwai maho rigarsa akwai faci rigarsa akwai ɗinki da zare na kaba ba inda sahabbai ba su yi da shi ba suka ce ya amiral mu'minin kai ne khalifan musulmin duniya gaba ɗaya wannan riga me zai hana kaɗan canja ta suka ce babu ruwan ce babu ruwanku a jikinku take ko ku a jikina take suka ƙyale shi ta zo lokacin da zai buɗe baitul maqdis masallacin kudus wanda ike a yanzu a hannun isra'ilawa a hannun yahudu da haka ya je da wannan rigar da suka gan shi a wannan sifa sifa biyu da rigarsa aka ce da ɗinki da maho da faci ɗaya kenan ya shigo baitul maqdis yana jan ragamar dokin sa wanda yaransa ike kai a maimakon a jashi shine shugaba a shigo da shi gari yana kan doki a shigo da shi a'a sai ya zamana shi yake jan ragamar dokin da yaransa ike kai a haka ya shigo baitul maqdis ai da suka gan shi a haka ashe a littafin su duk an ambata sifan wanda zai zo ya bude masallacin kudus da wannan sifan sai suka faɗi suna masa sujada shi kuma ya dinga dukansu yana cewa ku tashi la sujuda illa lillah ba a yi ma kowa sujada sai dai Allah to coincidence ne abin ya zo domin kuma ya tabbatar da abin da Allah ya rubuta saboda karancin abin hawa sai suka yi da yaransa cewa idan na hau muka yi tafiya mita kaza zan sauka sai kai ka hau ni in sauka kai abin nan ka hau abin ni in sauka kai ka hau sai tan din ya zo inda za a shiga baitul maqdis tan din waye tan din yaran yaron nan ya ce ya khalifa za mu shiga ice ya muka yi na ala shurutihim musulmi akan sharaɗansu suke ba dama mu canja hau kawai in ja ka mu shiga haka sai sayyidina umar ya ja shi suka shiga baitul maqdis khalifan musulmin duniya gaba ɗaya yana jan waɗansa ɗansa ragamar doki to irin wannan lamari abinda nake so na bamu misali a kai da suka damu sayidina umar bin al-khattabi akan ya canja riga sai ya ce na gane ku bakin ciki ku ke min ba kwa so na gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rigar da isan ni da ita shi yasa kuke ta so in canja wannan rigar to rigar da annabi ya san shi da ita bai canja ta ba har ya gama mulkin sa shekara goma sha biyu saboda tsantseni babu ruwansa da taɓa wato misalin dukiyan talaka darasin da za mu ɗauka anan kowa yanzu kunnuwansa sai ya sama da ƙasa ce riƙa shi ina ruwan shugabanninmu na yanzu Allahu akbar eh Allahu akbar to saboda haka da khalifa alwalid bin abdul ya ga irin bajinta da umar bin Abdulaziz ya yi sai ya ƙara masa wasu jihohi akan ƙasar madina ya ƙara masa ta'if a shekara ta da tara kenan bayan hijira daga nan sai ya zama umar bin abdulaziz ya zama shine gwamnan lardin hijaz gaba ɗaya madina tana ciki ta'if na ciki makka na ciki saboda haka sai ya zama shine babban gwamna na lardin hijaz a zamanin khalifa walid bin abdulmalik to a lokacin da aka ba shi wannan mukami saboda tsantseninsa sai ya ce ba zai karɓa ba sai da sharaɗa uku umar bin abdulaziz ya kafa ma khalifa walid bin abdulmalik sharaɗa uku in ka yadda da waɗannan sharaɗa na karɓi wannan matsayi idan baka yadda ban aje maka kujerarka domin ƙara min aiki ka yi waɗannan sharaɗa da umar bin abdulaziz ya sharɗanta ma khalifa yace na farko tun da ka ɗora ni na zama gwamna a lardin hijaz to ina son ka kale ni na yi wa al'umma aiki da gaskiya na tabbatar da adalci a tsakaninsu ba na so na yi abin da zan zalunci ɗaya daga cikinsu sannan daga yau a ƙarƙashin wilayata, a ƙarƙashin gwamnati na ban yadda ba wani saboda matsayinsa na mukami ya zo baitalmalin mutanen hijaz ya ɗibi dukiya ya je ya yi sharholiyarsa da ita ka bani wannan daman domin gwamnatin banu umayya ta riga ta shahara akan hakan ‘ya'yan wato misalin masu mulki a wannan lokacin shine kawai idan suka bushi iska sai a zo wajen gwamna saboda 'ya'yan khalifa ne a ba su maƙudan kuɗi su je su ta kashewa ya ce to ni tun da ka bani gwamnan lardin hijaz ina son ka ƙyale ni na yi wa mutane hukunci na yi wa mutane shugabanci da adalci da gaskiya ba na so na zalunci ɗaya daga cikin talakawa na sannan ban yadda wani ya zo daga waje ba ya ɗauki dukiyar al'umma babu gaira babu sabar ban yadda da haka ba in ka yadda da haka to sharaɗi na farko kenan saboda haka abu kuma na gaba ya ce dukiyar da ake ɗiba daga lardin hijaz a kai wa khalifa a can koli kamar wato misalin a capital kenan wato misalin can dimash to dole ne a rage saboda dukiyar mutanen madina aka tara kamata ya yi su su fi amfanuwa da wannan dukiyar ba wasu mutane can gaba ba sharaɗi na farko kenan idan ka yadda da haka sannan sharaɗi na biyu ya ce ban taɓa aikin hajji ba saboda ɗaukan ɗawainiyar responsibility na al'umma ina son a bani dama a matsayina na gwamnan lardin hijaz in je na aikin hajji ko da su ɗaya ne tal ka yadda da wannan in karɓi ka in baka yadda ban aje maka kujerarka sannan na uku ya ce ina san. a matsayina na gwamnan lardin hijaz a bani dama a bani oke a kan cewa zan iya ɗaukan wani abu daga cikin dukiyar mutanen madina na yi kyauta ga wanda ya cancanta saboda ya yi rawar gani a bainar al'umma a bani wannan izinin sai khalifa walid bin abatun salim abdulmalik ya ce ya umar bin abdulaziz an baka wannan daman ka je ka ci gaba da gwamnatinka na ƙasar lardin hijaz shi kenan umar bin abdulaziz ya ci gaba da gwamnatinsa hedikwatanta tana kasar madina amma kuma har zuwa kasar hijaz gaba ɗaya shine wato salin walinta a lokacin da ya samu wannan matsayi kai farihan nasu bihi farhan shadidan mutane suka ji wannan ci gaba da isamu suka yi farin ciki matukar farin ciki saboda irin adalcin da suka ga wato misalin yake yi saboda haka da ya ga an bashi wannan daman sai ya ce to yanzu responsibility ya ƙara faɗaɗuwa ya wuce kawai ƙasar madina ya koma ƙasar hijaz gaba ɗaya to dole a sake gina hukuma mai zaman kanta sayyidina umar bin abdulaziz sai ya kafa majalisa ya kafa majalisa mai zaman kanta wacce ba ta da wani aiki sai ba da shawara waɗanda suke 'yan wannan majalisa ɗin ya zaɓo daga manya-manyan malamansa na madina guda goma ya ce ku ne 'yan majalisata manya-manyan fuka ha'ul madina ya ce ku ne za ku zame min 'yan majalisa masu sa ido a kan tafiyar da gwamnatin wannan al'umma saboda haka a lokacin da mutane suka zo masa gaisuwa na cewa masha Allah matsayi ya ƙara ƙarfafuwa ya ƙara faɗaɗa ya karɓi sallaman mutane ya karɓi gaisuwan mutane lokacin sallaye ya tashi ya salla da su sai ya ce yana son ya ga waɗannan mutane guda goma duka sauran mutane su tafi su ba shi guri in ban da waɗannan bayan Allah kaɗan daga cikinsu ko kuma in ce ga sunan su goman na ɗauko sunayensu akwai urwatu bin zubair akwai ubaidullahi bin abdullahi bin utba akwai abubakar bin abdurrahman bin al-harith akwai abubakar bin suleiman bin abi haithama akwai suleiman bin yassar akwai alkasim bin muhammad akwai salim bin abdullahi bin umar dan uwansa kenan akwai abdullahi bin abdullahi bin umar akwai abdullahi bin amir bin rabi'a sannan akwai kharija bin zaid bin thabit dukkaninsu suka amsa kiran umar bin abdulaziz saboda sun san ba da wasa suka shiga suka zauna tare da shi suka ce mun amsa kiranka na matsayin kame da mu 'yan majalisarka me kake so ya gode wa Allah ya yabi ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ya ce ya wajjaha wannan magana gare su Ya ce, ya ku malamai na fuqaha'ul madina na kiraye ku ne domin wani al'amari mai matukar muhimmanci wanda in kuka ba da goyon baya a kai za ku samu lada sannan kuma za ku zamanto daga cikin mataimaka akan gaskiya ba na so na yanke wani lamari akan talakawan hijaz ba tare da na samu bayani ko ilimi daga wajenku ba ko kuma ba tare da na samu ra'ayin wasu daga cikinku da suka halarci lokacin da na yi wannan aiki ba haƙiƙa ku sani na ɗora muku nauyin da kada ku ga wani daga cikin talakawa na yana wuce gona da iri kun gan shi kun tabbatar ba tare da kun kawo min labarinsa ba na haɗa ku da Allah na ɗora muku laifin hakan idan har ba ku yi abin da na umarce ku ba saboda haka ku ƙara taimaka min wajen sa ido akan talakawa na akan talakawan hijaz duk wanda ku haga yana abin da ba daidai ba mu taimaka mu dawo da shi mu daidaita masa sahu saboda haka a lokacin da ya ɗauki wannan ɗawainiya wannan responsibility na gwamnati na lardin hijaz ya yi abubuwa wanda tarihi ba zai ta amantawa ba daga cikin damar da allah ta'ala ya ba shi ne ya ƙara faɗaɗa masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kusan da kamu 200 by kamu 200 wato 200 zira by 200 zira saboda haka ya ƙara kyautata yanayin masallacin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya masa ado duk da cewa shi a ra'ayinsa baya so ya ga ana wa masallaci ado domin na ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam alamun ƙarshen zamani ne masallaci a dinga masa ado an ce kam tabbas zina ta kom inda kulle masjidin wannan tsafta ne a jikinka da zuciyarka da inda kake sallan kuma an ce tahhir baitiya litta'ifina wal akifina na warruka isudu guri ya zama tsaf tsaf guri ya zama mai kyau guri ya zama matumsalin misalin babu kazanta duka wannan an sani amma a yi wa masallaci zahraf kamar yadda yanzu kuke ganin harami misali haramai haramaini kuke ganin makka da madina gwalagwalai ne kawai suke ta kyalkyali da sauransu to dina umar bai so haka ba amma ya ce dai a yi amma ba haka iso ba to sai allah ta'ala ya karɓi ran abdulmalik sai sulemanu bin abdulmalik ɗansa kenan ya karbi khilafanci shi kuma umar bin abdulaziz bai gushe ba yana gwamnan lardin hijaz amma an samu canji a sama an samu canji a sama to shi suleiman bin abdulmalik wanda ya gaji ubansa akan khilafanci ya zama yana da sauƙin lamari ya san labarin umar bin abdulaziz saboda haka sai ya ja shi a jiki ya mai da shi tamkar kamar mai ba da shawara kamar special advisor kafin faruwan wannan abu tun da an samu canjin gwamnati abdulmalik ya rasu suleiman ya zo ɗansa wato misalin ya maye gurbinsa suleimanu yana da ɗan wani rauni a wani ɓangare ganin cewa yana son 'ya'yan mahaifinsa su ci gaba da mulki tun da banu umayya ne saboda haka sai ya dinga kafa wasu al'amuran da bai zo da sharaɗin da umar bin abdulaziz da ya kafa ba a lokacin da aka ba shi gwamnatin lardin hijaz to a ƙarshe dai umar bin abdulaziz ya ga cewa ana yawan masa kutse daga 'ya'yan khalifa sai ya ce kaga ba lallai ba dole ba na son shugabancin sai ajiye musu gwamnatinsu kawai suleiman bin abdulmalik ya san kiman umar bin abdulaziz bai yada shi ba sai ya ce saboda ya ce ba shi kadai ne abin khalifa ba akwai sauran yayyensa da suwaye da suwaye saboda haka ra'ayinsu ya firin jaya saboda haka a bar wa'ancinsu su abin da suke so ita to na bar muku kujerarku ku ɗora duk wanda kuke so sai umar bin abdulaziz yanzu ya zama neutral baya shugabanci sai suleiman ɗan abdulmalik ya yi maza ya cafo shi sai ce a dawo kusa da ni kaga ya ƙara mai ya ƙara sama tun da da yana lardin hijaz ne kawai amma yanzu ya zama duk ƙasan musulmi gaba ɗaya saboda haka suleiman ɗan abdulmalik ya ja umar bin abdulaziz a gefensa sosai yana jin maganarsa kuma yana jin shawararsa sannan ya san cewa umar bin abdulaziz baya tsoronsa kuma yana masa wato misalin magana irin straightforward din nan baya masa wata mujamala domin kada ma samu wani sauki idan suna tafiya ya ga mutane sun taru suna kallo misali ga khalifa nan yana abin nan sai ce kai musamman wani misali da nake suna bayar suka je filin arfa sai suleiman ya ga irin tarin al'umma yana tare da umar bin abdulaziz sai suleiman ya ce da umar bin abdulaziz kalli mutane yadda suka taru duk wannan fa duk a ƙarƙashin gwamnatinmu suke ya ce i kuma ranar alƙiyama kowannensu sai allah ya tambaye ka a kan kowane ɗaya daga cikinsu kuma ba <laughs> Eh, ita yi ka gansu ka ji farin ciki cewa al'ummar al'ummar ka ce amma kuma ka tuna Allah sai ya tambaye ka akan haƙƙin kowane ɗaya daga cikinsu saboda haka bar murna karenka ya kama zaki ya sha ba shi shawarwari da yawa wanda ya kyautata khilafancinsa ya yi aiki da su kuma ya ga ci gaban haka sai sa bai taɓa ya da shi ba saboda haka daga cikin irin shawarwarin da ya bawa suleiman bin abdulmalik wato umar bin abdulaziz kenan shine gwamnonin da suke karkashin banu umayya a wannan lokacin waɗanda suke zalunci suke yin abin da bai kamata ba duka umar bin abdulaziz ya ba wa khalifa suleiman bin, uh, ah, abdulmalik cewa in kana son ka tsira ta duniya da lahira kada waɗannan gwamnoni da suke ƙarƙashinka ka bar su su ci gaba da cin karen su ba babbaka domin suna takura wa al'umma suna ganin cewa idan ba sun murɗa wuyan talaka ba ba za a iya mulkarsa ba yake gaya wa suleiman bin abdulmalik ya ce adalci da sanin ya kamata shi yake sa ka ji daɗin shugabantan talaka amma ba take wuyansa da takura shi da matsa masa nan ba da tsorata shi shi ne zai sa ka mulki al'umma ba haka yake gaya masa ya ce to gwamnonin kaɗin nan ya ambata su ya ce duk nan suna wa bayan Allah babu gaira babu sabar ya ce ka gani daga cikin gwamnonin da nake so nake baka shawara in dai za ka ji magana ta ka kautar da shi hajjaju bin yusuf al-thaqafi duk yan uwana ɗalibai musamman na kan tebur kowa ya san labarinsa kowa ya san labarinsa <laughs> hajjaju bin yusuf wanda ake kiransa mai asafak eh, mai yawan zubar da jini ya kashe al'umma duk wanda bai masa biyayya ba kawai ga yawo jini na shige ga shi da girman kai ga shi da taurin zuciya sannan aka ɗora shi wato misalin gwamna ya zama zamanto yana takurawa mutane daga cikin irin misalin da nake so na bayar domin amfanuwa domin fa'ida wata rana yana hudu ba <laughs> kuna ji sai alwalarsa ta warware da alwalarsa ta warware kaga ba dama yi sallah kenan kuma ya ce a kawo ruwa za a ce khalifa amin gwamna ya yi tusa <laughs> saboda haka akwai alamun mai kaskanci ko zai faru a gare shi sai ya zo da wata dabara dama fasihi ne dahiya ne sai ya ce na ga alamar na ga alamar ku kun yi sanyi kuma ba kwayin abin da ya kamata ba ku iya alwalar da annabin Allah ya koyar ba ina ma'aikata ku je ku kawo ruwa duka kowa sai ya yi alwala sai na koya muku yadda za a yi alwala yau sai na koya muku yadda ake alwala irin ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dole kowa sai yayi alwalan aka kawo ruwa an gaya maka yayi musu alwala yace to haka ake yi kowa yayi alwala ya tashi ya sallarsa yace in ba haka ba <laughs> to saboda haka na ɗaya daga cikin wato abinda Umar bin Abdul Aziz yake cewa ga walidu a sham ga hajjaji a kofa amin a hajjaji a iraq ga muhammad bin yusuf a yaman ga Uthman bin hayyan a hijaz shine wanda aka tura sai mai gurbinsa sannan ga murra wato misalin bin sharik a masar ya ce me za a yi da waɗannan shugabanni ai imtala'at wallahi al'arda jauran ƙasa ta cika da zalunci a ce waɗannan su ne shugabannin al'umma saboda haka ya yi ishara ga abdulmalik cewa lallai ka yi ƙoƙari ka kau da wa'annan mutane in dai kana son ka ƙare da duniya lahira amin lafiya saboda suna takura wa al'umma to ya karɓi shawarar kuwa ɗaya bayan ɗaya dinga caccanja su shi ma ya kyautata siyasarsa to tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya suleiman bin abdulmalik yana tare da umar bin abdulaziz a matsayinsa na khalifa khalifa na ƙasar musulmi gaba ɗaya to ya ja umar bin abdulaziz a jiki yadda ya kamata yana karɓan shawarwarinsa kuma da shawarwarin umar bin abdulaziz mulkinsa ya tafi cikin nitsuwa domin duk abin da ya yi sai mutane su yaba nan kuwa umar bin abdulaziz ne ya yi mai ya ba wannan shawara saboda haka tafiya ta yi tafiya sai ciwo ya kama suleiman bin abdulmalik rashin lafiya ya kama shi to ashe wannan rashin lafiya ta mutuwa ce saboda haka umar bin abdulaziz baya layin jerin gwanan 'ya'yan khalifa da za su iya hawa wannan kujerar ta khilafa to amma saboda kwaliti inda ike da shi saboda yarda da suleiman ɗan abdulmalik ya yi da shi sai ya nemi shawarar wasu daga cikin manyan malaman fiƙihu da suke tare da shi cewa me kuke gani wa ya kamata na ɗora a kan jagorancin ragamar al'umman musulmi ga shi idan hali ya kasance wato idan ta Allah ta kasance sai suka ba shi shawarar cewa Aikuwa mu dai a namu tunanin a matsayinmu na masu aiki da abin da yake ya kamata ba ma ganin wani da ya cancanta sama da umar bin abdulaziz sama da umar bin abdulaziz duk 'ya'yan nan naka ƙannan nan naka duka ka rabu da su ya ce to ai idan na yi haka 'yan uwana za su min caccakarization za su caccake ni za su wato misalin zarge ni to ya ce ka silka idan sai ka ce umar bin abdulaziz shi zai hau sannan waliyu ahadihi kuma ka ɗauko ɗaya daga cikin ƙannenka ka bayar ka ce shi ne zai hau bayan tafiyan umar bin abdulaziz ka ga dai ka rage ka datse matsala sai ya ce madalla da wannan shawara wannan shawara da kuka bayar ta yi kyau kwarai da gaske to akwai wani point da ban ambata ba hawan Suleimanu dan Abdulmalik ya aiki da shawara da yake da Umar bin Abdulaziz ya kawo sauyi da yawa a bainar al'umma daga cikin sauyin da ya kawo a wannan lokacin mutane sun kasance suna wasa da sallah da khalifa Suleimanu ya zo bisa shawarwarin ah, Umar bin Abdulaziz sai ya dawo da tsaye da sallah akan lokaci a ko'ina daga cikin wato misalin lardin abin nan ƙarƙashin halifa gaba ɗaya na banu umayya saboda haka wannan abu mutane sun yi farin ciki da shi farkon abin da yake nan saboda ya karanta masa ayar alladhina in namun fil ardi farko mai suke yi a kamus salata su tsaye da sallah saboda haka yi kula da sallah da gaske ya zo mutuwa sai ya ba da wasiya da cewa Umar bin abdul'aziz shi ya kamata ya zama khalifa tare da cewa ya san za a samu turjiya za a samu turjiya to amma umar bin abdulaziz kuma yana da me yana da goyon baya a cikin al'umman ƙasa gaba ɗaya kowa ya san shi don haka wajen mubaya'a wajen baya ba za a yi tangarɗa wato ba za a samu matsala ba waɗanda za su turjiya ba su da yawa kuma dole sai wanda aka yi bai'a wanda aka masa mubaya'a shine zai zama shugaba ibn sirin ɗaya daga cikin malaman wato misalin tarihi yake cewa Allah jikan Suleimanu dan Abdul Malik ya buɗe khilafarsa da raya sallah a tsaye da ita kamar yadda ya kamata da ya zo tafiya kuma ya cikkata khalifancinsa da ɗora Umar bin Abdul Aziz ya fara da kyau ya ƙare da kyau wannan shekara a lokacin da Suleiman bin Abdulmalik ya rasu ya kasance shekara ta 99 bayan hijira kenan waye masa sallah amininsa shine Umar bin Abdul Aziz ya masa sallah a lokacin da ya masa sallah wa'ancan fuqaha'u din sarki khilaf amin khalifa ya ba su labari ya rubuta a takarda an yi su tamfi. cewa yana rasuwa Umar bin Abdul a masa bai'a saboda haka aka yi sa'a ko in ce wato misalin Allah ya rubuta Suleiman ya rasu wanda ya masa sallah ne Umar bin Abdulaziz sai malaman nan sai suka fito da takarda cewa ga takarda nan an ce wanda zai maye gurbin khalifa Umar bin Abdulaziz sai ku ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya yi carab ya tashi ya ce ba za ta saɓu ba ba za ta yiwu ba me ya haɗa shi da khilafanci nan da nan kuma waɗanda duk suke a nan wurin suka ce ba za mu maka bai'a ba ba za mu bi ka ba umar bin abdulaziz abinda khalifa ya yi wasiya shi za a zartar saboda haka sai sun koyi da kansa bai samu goyon baya ba saboda haka sai aka yi bai'a aka yi mubaya'a ga umar bin abdulaziz a matsayinsa na khalifa a matsayinsa na Khalifa, musulmi gaba ɗaya a bani umayya shi ne na kusan wato misalin na takwas ko na bakwai aka ce saboda haka sai ya tashi bai taɓa tunanin zai samu wannan matsayin ba dole ya tashi yi wa mutane jama'a abin nan hudu ba ya tashi ya yi hudubarsa ya ce ya ku mutane ya tarin gungun al'umman musulmi haƙiƙa an bala'ance ni da wannan lamari shi ne lamarin shugaban takko ba ni da ra'ayinsa kwata-kwata a zuciyata ban taɓa kwana cewa zan yi halifanci akan al'umman musulmi ba ban taɓa mafarkin nemi wannan matsayi ba ban taɓa neman shawara daga wani daga cikin musulmi ba amma ku sani wannan abu da kuka ɗora min na cire ta na ajiye muku kayanku ba zan yi ba ba zan yi ba yana faɗin wannan magana sai gaba ɗayan al'umma suka amsa masa da cewa babu wanda za mu zaɓa sai kai babu wanda za mu masa mubaya'a sai kai gaba ɗayan mutane sai hatan wahida suka ce kad ikhtarna ka ya amiral mu'minin kai muka zaɓa ya amiral mu'minin domin ya ce na ajiye muku kayanku ku zaɓi wanda kuke so ba na so ku zaɓi wanda kuke so sai suka ce tun da ka ba mu dama mu zaɓi wanda muke so to kai muka zaɓa kai muka zaɓa a matsayinka na khalifanmu radina bika mun yadda da kai fawalli amrana ka ci gaba da jagorancin al'amarinmu bil yumni baraka da amincin Allah da kuma albarka a lokacin da Umar bin Abdulaziz ya ga lama halata, la mafarra dole wannan abin ya hau kansa ya wajaba a kansa dole ya karɓa. sai ya ce to ni fa ina da sharaɗi ina da sharaɗa ba zan yadda in zama shugabanku ba sai mun ginda ya sharaɗa tsakanina da ku kun yadda a kan abin da na yadda da shi za ku amince ni ma na amince suka ce babu damuwa duk abin da kake so ka faɗa ka faɗa za mu shirya za mu bi ka sai ya shimfiɗa dokoki a kan cewa to daga yanzu wannan ofis ɗin nawa da kuka ɗora min wannan ɗawainiya ga abubuwa guda biyar dole a tabbatar da su abu na ɗaya ya ce kada wanda ya wanko ƙafarsa ya zo nan ofis ɗin domin alfarma ko domin bambaɗanci ko domin tumasanci in ba ya ga abin da ba a yi ne ya zo ya gaya min ba kun yadda da wannan suka ce sun yadda sannan abu na biyu kada wanda izo nan sai wanda ya ga wata bukata ta wani mutum ko wani halitta wanda wancan mutumin ko wancan halittar ba shi da iko ya zo wannan ofis ɗin sai shi to na yadda masa ya zo on behalf of wancan miskinin na biyu kenan duk wanda zai zo min ofis ɗin nan ya tabbatar ya zo min da gyara ne wanda zai kara tabbatar da digadigai na kan abinda zai sauƙaƙa tafiyar da lamuran al'umma kun yadda da wannan sannan kada wanda ya zo min ofis ya kawo min tsegumi ko gulma ban yadda ba wani ya kawo min tsegumi ko gulma kan talaka na misali a wannan ofis ban yadda ba abu na hudu kenan sannan abu na biyar duk abin da babu ruwanka babu ruwanka kakka shiga kada ɗayan ku ya shiga cikin abin da babu ruwan shi wa'annan abubuwa guda biyar kun yadda suka ce mun yadda ya ce to da haka zan karbi shugabantar sha'aninku saboda haka da wannan bai a ta tabbata ga umar bin abdulaziz a ranar juma'a goma ga watan safar shekara ta casa'in da tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam to a yanzu za mu shiga yanzu umar bin abdulaziz ba gwamna ba wushe nan ba special advisor ba wushe nan shine khalifan gaba daya saboda haka shine shugaban ƙasa gaba daya shine shugaban al'umma gaba daya to yaya ya tafiyar da gwamnatinsa yaya tafiyar da gwamnatinsa abu na farko da ya shiga ofis ɗinsa farkon abin da ya fara yi abu uku abubuwa guda uku a lokacin da sarakunan da suka zo kafin shi suna tafiyar da jagororin al'umma lokacin banu umayya musulunci ya yadu a duniya gaba ɗaya ba inda bai kai ba spain faransa philippines malaysia afirka duka a ƙarƙashin khalifa yake to yawan da aka yi sai ya zamana ana samun a kan tafiyar da wasu al'amura musulmi suna wahala sojoji suna wahala farkon abin da ya fara yi ya ce to yanzu duk wata matsala da ake fuskanta a duk ƙasar musulmi ta duniya gaba ɗaya a dakatar da duk abin da ake kawo turniƙiƙi a cikin tafiyar da rayuwar al'ummar musulmi a dakatar da shi sojoji da suka tafi suka yi nesa ga barin gidajensu yace su dawo wasu da ake yaƙe-yaƙe da su wasu an je an yi musu muhasara shekara biyu musulmi ba su samu shiga garin ba su ko ba samu damar yaƙin garin ba shekara biyu yace haba ku dawo gida ku zo ku huta kai duk abin da ya zamana masu tsaron ƙasa sun shiga cikin halin ƙaƙanika yi umar bin abdulaziz ya ce kowa ya dawo gida a zo a sake shiri a zo a sake lale sannan abu na biyu yake cewa yaƙe-yaƙen da ake ta furmukawa ana shigar da mutane addinin musulunci ba tare da an ajiye musu malamai su koya musu addini ba ya isa haka a zo a zauna a koya wa mutane addini kafin a bar wasu su shigo domin waɗanda suke ake shigo da su ɗin nan ba a koya musu addini ba su suke juyewa su zama kuma virus a cikin al'umma haka ne ko ba haka ba abin muke ta fama kenan da shi yanzu za ga wani ya zo ya musulunta na'am akwai mu'allafatu qulubuhum za ka iya ba shi kuɗi da wane ne da sauransu saboda ka jawo hankalinsa amma idan ya ga bai samu biyan bukata ba sai ya dinga yawo da sunan musulmi sannan kuma ya dinga buruntuma barnarsa a ƙarƙashin ƙasa wal iyazu billah saboda haka ba shigan musuluncin ba a'a ko yadda su musuluncin shine babban lamari shine babban lamari domin musulunci ba a yin shi don gado kawai just kawai sunanka Muhammad Salisu Rabi'u shikenan ka zama a'a aiki ake da shi na kusa gama sannan abu na uku ya rubuta takadda ko in ce wasiƙu zuwa ga gwamnoninsa shugabannin lardodinsa gaba ɗaya yana musu wasiya da nasiha da tsoron Allah cewa abubuwan da ake yi bai dace ba idan a da yana mai a matsayin ba da shawara ya ba da shawarwari an tsige wasu to yanzu shine khalifan saboda haka ice ba zai yadda da wa'annan al'amura ba ba zai yadda da rashin adalci ba ba zai yadda da takura wa talaka ba ba zai yadda da kurusta ma tara kuɗi babu gaira babu sabar ba ba zai yadda da dinga kashe kuɗin al'umma ba tare da dalili ba ba zai yadda da wannan ba saboda haka yanzu ya tsoma hannunsa wajen administrating ɗin gwamnatinsa tsundum gwamnatinsa ta zama daban da sauran gwamnatocin da suka zo kafin shi ga abin da ya sa gwamnatinsa ta zama daban daga sauran gwamnatocin da suka zo kafin shi na ɗaya adalci ya sifantu ya zama daban saboda adalci da ike tsayarwa a tsakanin talakawansa wannan adalci kuwa ya kasance umar bin abdulaziz ya ce mas'uliyya responsibility na ɗaukan gwamnati abu ne da ya danganci haƙuƙuwan mutane ba wai musulmi kawai ba haƙuƙuwan mutane sannan akan abin da suka yi bai'a a gare ka dole ne ka cika musu sharaɗa dole ne ka cika musu sharaɗan da ka yi ka ɗauka a lokacin da suka maka bai'a sannan dole ne nauyi ne khalifa ya tabbatar da maslaha wacce dokar musulunci ta yadda da shi akan kowane ɗaya daga cikin makhaluki na ƙarƙashin wato misalin gwamnatinsa saboda haka yake ganin cewa zama bai same shi ba yake ganin cewa hutu bai same shi ba yake ganin cewa tashin zaune tsaye ya same shi ya zai ya fita daga cikin wannan ɗawainiya ku duba yadda muka karanta tarihinsa yadda ya zama amma duk da haka bai yadda da kansa ba sai da ya koma wajen imam al albasari. ya ce wannan nauyi da kuka ɗora min kun gigita ne kun sa na fita daga hayyacina ina son na ji nasiha daga bakinka a matsayina na khalifa kamin nasiha domin sai da adalci a tsakanin wato misalin halitta kamin kamin nasiha ya hasan albasari hasan albasari ita a duk yadda kake din kake kake son in ƙara maka nasiha yace i ina son kamin nasiha sai hasan albasari rahmatullahi alai ya rubuta waɗannan wasiyoyi ya ce ga sunan ya khalifa umar bin abdulaziz su zame maka wato misalin abin da milestone a wajen tafiyar da khilafancinka abu na farko ya ce ya khalifa umar bin abdulaziz shugaba adali shugaba adali tamkar kamar uba yake ga 'ya'yansa tamkar kamar uba yake ga 'ya'yansa zai je ya yi fafutuka ya nemi kuɗi ya wahala ya yi ƙodago ya kawo musu abinci suna yara ƙanana sannan idan suka manyanta ba zai rabu da su ba ya ilmantar da su ya yi musu wa'azi ya musu irshadi ya nusantar da su sannan duk da haka ba zai tsaya ba duk abin da suka mallaka ƙoƙari yake ya ga ya tafi ya bar musu wani abu shugaba adali kenan tamkar kamar uba ne ga 'ya'yansa ya ce ya amiral mu'minina shugaba adali tamkar kamar uwa yake mai jin tausayin 'ya'yanta wacce ta wahala wajen ɗaukan cikin ɗanta ko cikin ‘ya'yanta a wahalce wata tara haka kuma ta sauke a wahalce kuma ta ci gaba da shayar da su haka shugaba yake adali ga talakawansa yadda uwa ba ta gajiya da ɗawainiya akan ‘ya'yanta ta ɗauki cikinsu ta haife su ta shayar da su ta yi musu tarbiyya idan ba su da lafiya ba ta da lafiya idan ba su yi bacci ba ba ta da bacci to haka shugaba adali yake ga talakawansa kuna jin nasihohin da Hassan al-Basri ke gaya masa sannan ya sake cewa da shi wannan uwa haka za ta ci gaba da zama da 'ya'yanta tana cikin shayarwa ba da nono wataran sai ta yayi wannan nonon sai ta daina ba wannan ɗan kasan ana cewa har ana kaiwa da wani gari yaye ko ko wani gida dan nan yana son haka baya so amma ita ma tana son dan amma saboda yayan nan shine abin da yake daidai ga dan to haka za ta daure ta yi ta raba shi da nonon saboda ya zama mutum nan gaba amma ba za ta biye masa ba ta yi ta bashi nono ya zama ƙato kamar yaro ɗan shekara uku wannan sangartarwa ne to haka wato shugaba adali yake zamewa ga talakawansa kamar yadda wannan uwa take zamewa wato misalin ga 'ya'yanta sannan ya ce shugaba adali yakan zama tamkar kamar zuciya ne ga gabbai idan zuciya ta kyautata gabbai sai su kyautata to idan shugaba ya kyautata talakawa sai su kyautata idan shugaba ya zama mai adalci to talakawa sai su yi adalci a tsakaninsu kamar yadda za mu zo mu ba da misali irin abubuwan da suke na ban al'ajabi da suka faru a zamanin umar bin abdulaziz saboda adalcin da ya tsayar a tsakanin al'ummarsa saboda haka shugaba adali hassan albasari ike gaya wa khalifa Shi ne wanda ya zama mai tsayawa a tsakiya tsakanin talakawa da ubangiji tsakanin talakawa da ubangijinsu saboda haka shi ne mai zartar da dokokin ubangiji akan bayin ubangiji Shi ne mai ilmantar da bayin Allah akan dokokin Allah saboda haka kamar shine wasita kenan tsakanin ubangiji subhanahu wataala da kuma halittu gaba daya saboda haka zai saurari maganar Allah dokokin Allah ya zo ya sanar da talakawansa zai sulmuyu ya ba da kai ya miƙa kai ga dokokin Allah domin shi ma ya zo ya jawo talakawansa amsa tsari da dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. yake cewa da shi ya amiral mu'minina ya khalifa kada ka zama kada ka zama kada ka zama kamar bawan da mutane ko manyansa suka amince da shi shugabansa ya amince da shi ya ɗora shi akan dukiyarsa da iyalinsa bawan nan ya yi sakaci ya ɓalɓaltar da wannan amana da aka ɗora masa iyalai na wannan shugaba suka tarwatse suka ɓalɓalce suka yi shiga daya da fagauniya da ɗirkaniya saboda haka komai ya ɓalɓalce to kada ka zama mai irin wannan yanayi ka yi ƙoƙari ka zama daga cikin nasihohin da na ambata maka to ya ce ya ji wannan nasiha ya ce to zan fara sai ya fara da babban abin da ike ya ƙara masa matsayi a bainar al'umma abu na farko da ya fara shine raddul mazalim duk wani wanda aka zalinta ya ce a mayar masa da minti nawa wai rage a to aina kusa ba ma zan kai ba ashirin ne a ah, ka gaba na dawo shafi na saura biyu kawai saboda haka raddul mazalim din nan raddul mazalim din nan shine ike cewa a gwamnatocin da suka shuɗe duk wani wanda aka zalunce shi aka karɓe masa dukiya aka ci mutuncinsa aka kulle shi babu gaira babu sabar saboda kawai kan wani ra'ayi to kowa a mayar masa a rama masa abinda aka zalunce shi a kai duk wasu gwamnoni da wasu ministoci da wasu waɗanda suke take responsibilities na wasu ofisoshi da suka yashe suka yi handama suka yi babakere a kan dukiyar talaka su amayo da shi su amayo da shi a gwamnatinsa ba zai yadda da wannan lamarin ba sai ya ce to wannan lamari babba zan fara da kaina zan fara da kaina ya ce na ɗauki matsayi da yawa a ƙarƙashin hilafancin banu umayya a ƙarƙashin halifofin da suka zo suka wuce kafin ni to abinda duk na mallaka wanda ya wuce matsayin talaka ba zan yi shi ba ba zan yadda da shi ba saboda haka zan fara a karan kaina bayan ya musu wata doguwar hudu ba an masa irin swearing in ya zama khalifa ya zama abin nan da sauransu don haka za a fara mai za a fara bushi za a fara sarewa za a fara shimfiɗa jan kafet za a fara kawo dawakai za a fara kawo menene ko tunda ya zama khalifa da ya tashi fitowa sai ya ga an jerin dawakai wanda zai hau an yi jerin wani kilisa ice wannan me ake so a yi da shi sai aka ce ai kai shugaba ne nan za ka hau a raka ka inda za ka koma gida ice a'a ina dokina suka <laughs> ce dokinka ice i ku kamo min shi ina dokina ya daka musu tsawa suka ce ga ce ku kawo shi suka kawo masa ya hau kayansa ya ce ku ƙyale ni in tafi a bainar talakawa na kamar yadda kowane talaka ike tafiya a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali duka wayannan al'amura kuma yi da su bai talmali kuma yi da su treasury na kudin talakawa ba ruwana da wayannan al'amura suka ce haka za a yi ice i na kafa muku wannan sharaɗi kada ku karya min sai haka da gaske yake haka suka siɗaɗa suka mai da wa'annan al'amura zuwa baitalmali ya ce ba zai iya mantawa ba akwai wani zobe da aka taɓa abdulmalik ya taɓa ba shi kyautarsa ice ya san wannan daga cikin kuɗin talakawa ne zobe ne na azurfa ya ce to na cire shi daga yau a mai da shi bai talmali. aka mai da shi bai talmali. sannan ya zagara ya tafi gida ya je ya samu matarsa fatima ya ce ya fatima babanta khalifa ne ɗan uwanta khalifa ne kuma ta auri khalifa saboda haka ‘yar gata ce gaba da baya kayan kwalliya da kayan ado tana da su barkatai ya ce to ya fatima ina so in sanar da ke rayuwa ta canja rayuwa ta canja kiɗa ya canja dole rawa ya canja ‘yan uwanki sun ɗora min mas'uliyar khilafa saboda haka dole mu canja yanayi na san ki da kayan kwalliya na san ki da dahab dahab da kike da su da yawa na san rigar angwanci na amarya da aka miki wanda aka lullube shi da kayan ado mai matukar yawa kuma masu tsada ya ce to ina so in ba ki zaɓi ko ki zaɓi wa'annan kayayyaki da wa'annan dinarai da waɗannan zahab da waɗannan kayan kwalliya da kike da su ko ki zaɓi khalifa umar bin abdulaziz mu gudu tare mu tsira tare idan kin zaɓi na farko zan sake ki na miki abin da Allah ya faɗa tasrihun bi ihsanin ki je ki auri wanda ke haga dama ki ƙyale ni na ji da abin da ke gabana ko kuma ki yadda mu tafi tare wa'annan abubuwan a aika da su bai talmali ba za mu iya zama da su ba a aika da su bai talmali ki zaɓi ɗayan biyu sai ta ce yanzu a kanka har zan zaɓi wa'annan ababen abin duniya bakka ya umar bin abdulaziz ni na zaɓe ka wa'annan abubuwa kuwa ka ɗauka ka je ka yi abin da kake so da su shi ke dan ya ce tarkato min su kaf ta tarkato shi ta ce ina za ka kai ice baitalmali a kai wa al'umma talakawa a kai wa al'umma talakawa ba zan yadda da wannan abin ba ta ce wallahi abin da kai yayi daidai abin da kai yayi daidai yana da wani aboki abokinsa ne kud da kud kafin ya zama khalifa khalifa abdulmalik suleiman bin abdulmalik ya yi wa wannan abokin nashi alkawarin dinari ɗari hudu ne ko dubu hudu an gama cike-cike komai Abinda ya rage a kawo shugaba ya yi stamp a bashi wannan kudin sai Allah ya karɓi ran wancan khalifan sai ya ga cewa wannan abokinsa ne ai za ta kwana gidan sauki tun da an riga an tabbatar masa khalifa ya riga ya tabbatar masa ba abu ne mai wahala ba shi kenan sai da ya bari aka nitsu sai ya zo ya same shi sai ya ce kaji kaji kaji kaji ga abubuwan da nake da su da Allah ko za ka yi ƙoƙari ka kawai sabin hannu a fitar min da shi tun da kuɗin sun yi machuwat ya ce me kace ya ce e dinari dubu hudu ya ce a baka kai kadai ya ce eh. e kaga wannan dinari dubu hudun zai warware wa talakawa ɗari hudu matsalolinsu saboda haka na mai da su wajen talakawa a je a warware musu ɗari hudu za a warware musu kai kake so a baka kai kadai ba za ta yiwu ba ice haka ne ice haka ne babu ja <laughs> ya ce to an yayyayi ya ce ina babu ba zai yiwu ba an riga an gama ƙudiyar lamuru an riga an hukunta lamari sannan misali na gaba a wajen raddul mazalim ƙoƙarin cewa duk wanda aka zalunce shi a mayar masa da haƙƙinsa musamman gwamnonin banu umayya halifofin da suka zo kafin shi sun takura wa mutane ya ba da shela ya ce a sanarwa kowa da kowa duk wanda ike ya san an takura masa ya zo ya kawo kukansa irin wannan abubuwa da ya yi aka tara maƙudan kudade, wanda aka rasa ba zan ci an rasa yadda za a yi da su ba kuɗi suka yawaita saboda raddul mazalim duk wanda ike bai cancanci abin nan ba kudin da ya ɗiba sai ya dawo da shi sai ya amayo da shi ina jin ta nan ne aka ce la Allah Buhari shi ma ya satan amsa ko to Allah ya ƙara masa lafiya saboda haka aka tara dukiya aka ce to a fitar da zakka aka fitar da zakka aka rasa wanda zai karba saboda kowa ya wadatu yace ku bincika ba wanda zai karbi zakka aka ce babu yace to ai akwai abin da za a yi da kuɗi yace kun shela duk wanda bai da aure ya zo gwamnati za ta masa aure masha Allah kaji ya ce mm. ya ce a bincika duk wanda ake sa bashi ya kasa biya ya zo gwamnati za ta biya masa ya ce a bincika duk talakan da bai da gidan da zai zauna sai da haya ya zo a gina masa kyauta ya ce duk yarinyar da za a aurar da ita babu abin da za a taimaka wajen gidan miji ya zo gwamnati ta yi masa malam aka yi shela aka yi shela duk wanda ya zo aka bama sai a dawo a ce kuɗi ya ragu ice ku sake yin shela duk wanda bai da kaza ya zo a masa kai sai da ta kai ga dukkanin bukatar musulmi an biya musu aka dawo aka tarar da kuɗi suna nan yadda suke ya ce ku je ku yi shela duk wani masihi wanda ba musulmi ba yake cikin halin kakanika yi ya zo ya kawo kukansa a share masa hawayensa duka sai da aka yi haka amma dukiya wanzu sai da aka ce aka kawo zakkan nan ƙasa afirka sannan ya jama'a saboda adalcin da wannan bawan allah ya kafa a gwamnatinsa akwai misalai da dama da aka kawo na cewa abin al'ajabi wani ya fita daga cikin wato misalin eh, talakawansa wajen gari ya ce ya ga abin da idansa bai taɓa gani ba ga mai kiwon awaki yana kiwon awaki amma a gefen awakin ga kuraye bakwai kura ba kura na amalanke ba kura a eh, kura mai cin mutum na dabba bakwai suna gefe guda suna kiwonsu sai ya tambaye shi ya tambaye mai kiwon nan ice kai kaga kuwa abin da ke kusa da kai ya ce au kai yau ka gani tun yaushe muke wannan yanayin ina kiwona suna kiwonsu ba ruwana da su ba ruwansu da ni ya ce tirɗa shi lallai an tabbatar da adalci a ƙasa shi sa tsakanin dabbobi ma aka tabbatar da adalci a tsakanin dabbobi aka tabbatar da adalci kura haka kawai ba za ta ci akuya ba domin ba nata bane ba ba na bane ba to saboda haka misalai da irin waɗannan suna da yawa sannan umar bin abdulaziz bai tsaya nan ba ya ce duk 'yan uwansa wanda suka yayumi kudin gwamnati su dawo da su su dawo da shi duk gwamnonin da suka yayumi kudin mutane su dawo da su sai aka samu wasu masu kamun kafa aka ce a kama kafa da su aje a yi wa khalifa don allah ya daina wannan bincike-binciken me yasa ike haka malam da ije aka je aka samu khalifa yace ya muka yi da ku kafin ku min bai'a kun ce sam'i wa ko to akan na zalunci talaka na akan wani zalunci talaka na ina ji ina gani ba zai yiwu ba duk kuma wanda wallahi ya ci dukiyar talaka sai ya sai na sa ya amayo da shi yayyayi da su su dawo da shi su dawo da wannan kudin ya kiya sai ya bada umarni yace a sanarwa da mutane talaka gaba ɗaya duk wanda ike da wani babba da ne shi ya handame masa abu ya kawo shi ƙara ya kawo shi gaban kotu ya gani in ba karɓe masa haƙƙinsa ba sai suka sake bin wata hanyar akwai wata ‘yar uwarsa fatima ammarsa ce yana jin maganarta domin mai girman shekaru ne shi kenan sai suka same ta suka ce don Allah ki je ki wa khalifa magana ita na mana wannan toni-tonin mu fa yan uwansa ne dan abin da muka dan raruma a bar gafiya mana ta tsira da <laughs> da na bakinta malam ta je ta same shi ta masa magana ta masa magana ice amma ina jin ki amma akan wannan zai wahala ice kai kokari tace kai kokari yace to ina zuwa sai ya je ɗauko garwashin wuta ya ɗauko garwashin wuta ya kawo ya ɗauko kuma wato dabino ya kawo ya ce amma wanne kike so na yi amfani da shi yanzu idan na ɗauki wannan garwashin na ɗora a hannuna ya ammata zan ƙone ko ba zan ƙone ba ta ce za ka ƙone ya ce za ki so na ƙone ta ce ba zan so ka ƙone ba ya ce a wutar duniya ma fa kenan fa ba ki so na ƙone amma kike so na ɗaure wa ƙarya gindi ranar alƙiyama a tsunduma ne cikin wutar jahannaman da ba zan iya jurewa a kanta ba ta ce lamarinka ya kai inda ya kai sai ta fita ta ce ya jama'a duk wanda ya ciye a mayo duk wanda ya ce mayo ba zan iya ba domin na masa magana ya min misalin da ba zan iya kuma ja da shi ba to a ƙarshe ya jama'a abin da nake so na ce shine wannan bawan Allah ya kafa majalisin shura wanda suke masa mushawara suke nusar da shi akan abin da ce na sha'anin mulki sannan na gaya mana cewa a farko mutum ne da yake da sha'awan ilimi tun yana ƙarami to a zamaninsa ya ba da himmantuwa matuka da gaske a wajen yaɗa ilimi a tsakanin talakawansa da fahimtar da su addini da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin maganganu masu yawa saboda ba lokaci ba zan iya karantowa ba kuma in fassara amma yana yawan musu nasiha cewa ku tsaya ku yi ilimi daga cikin uslubin da ya ɗauka duk wani gari da sani ana bukatan ilimi sai ya ɗauki malamai ya biya su duk abin da suke buƙata a yi musu a tura su wa'annan garuruwa su je su karantar da bayan Allah daga cikin irin wa'annan malamai akwai yazid bin abi malik a dimashqi akwai harith ɗan wato misalin eh, yamjad al-ash'ari akwai nafi maula ibn umar maulan wato misalin ɗan gidan ibn umar yana daga cikin manyan malaman da khalifa umar bin Abdul aziz ya ɗauki ɗawainiyansu ya tura su garuruwa domin su je su karantar da al'umma addini sannan wani abu da ya yi har duniya ta tashi ba za a manta ba shine tantance ilimin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa aka fara a zauna a rubuta hadisai sahihai a ware su daga waɗanda suke da ifai a ware su daga cikin waɗanda suke raunana da waɗanda suke tsaka-tsaki a zamaninsa aka fara tadwinil hadith ya ba da kuɗi yadda ya kamata ya ce a tsaya a yi duk abin da ya kamata game da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a taro su a tattaro su a san adadinsu sannan a zo a yi musu aiki saboda haka wannan bawan Allah ya buga misali a wajen adalci a karan kansa a kan talakawansa a cikin sha'anin mulkinsa wanda ba na jin sai dai a kamanta Allah an taɓa samun wani khalifa ko wani shugaba da ya yi irin abin da ya yi misali na ƙarshe a matsayinsa na khalifa an gaya mana cewa ya ba da abubuwa guda biyar duk wanda zai zo ya san cewa abin da zai zo inda abu ne da zai amfani talaka ko to ba zai hana zuwan abokai da ‘yan uwa ba a ofis ɗinsa yana da fitilu guda biyu idan ka shigo ka fara magana sai ya fuskanci maganar ba ta talaka ba ne ba ba ta gwamnati ba ce ba sai ce ina zuwa dakata idan ka dakata sai ya kashe fitilar sai ya ɗauko wata fitilar sai ya ƙesta idan ta kama sai ce to ci gaba waccan fitilar ta gwamnati ce kai ko matsalar da ka zo da ita ba ta gwamnati ba ce ba ba za mu yi amfani da fitilar gwamnati akan personal issues ba sai ya kashe sai ya kunna tashi ya ce to ci gaba mu je mu ga inda za ka tsaya to wannan da irin waɗannan misalai suna da yawa abinda aka ce da ya rasu abin da zan tsaya kenan kai. kun san duk wannan abin tsawon shekara nawa yake mulkin shekara biyu kacal da wata biyar biyu kawai da wata biyar yadda ya rasu duniya an daɗe ana shigantaka ruwaya mafi ƙarfi shine aka ce sanmu aka masa ma'ana ba sanmu na concoction ba eh, guba guba aka sa masa aka samu wani bawa daga cikin bayi wanda ya zama kaza domin a wannan lokacin ba a wahala amma ya cinye ni'ima ya share bakinsa suka same shi ‘yan uwansa bani umayya sun gaji da shi kamar da yanzu yadda muke yanayin najeriya ana ta tatse wannan kuna ganin kuɗaɗe barkatai kamar abola saboda haka sai suka ce da shi muna so za mu baka kuɗi kuma za mu ‘yanta taka amma ka sa mana guba a ruwan da khalifa zai sha domin ya mutu ya ce ba zai yi ba suka sa shi a gaba suka tirsasa shi suka ce idan bai ba za su kashe shi to a ƙarshe ya karɓa zai yi ɗin shi kenan sai sa gubar a kan farcinsa na hannu wanda zai riƙe kwanan da zai ba wa khalifa ruwan da zai sha saboda haka duk binciken da aka yi waɗanda za su bincika ba za su iya ganowa ba a lokacin da Allah ya hukunta wannan abin zai faru sai ya zo da kada ɗin wato misalin kwanan da zai ba wa khalifa ɗin ruwan zai haka sai ya tsoma farcin a cikin ruwan sai ya ba shi ya ce tun da ya sha ‘yan lokaci ƙanƙani sai ya ji wani abu yana yawo a cikinsa sai ya fara zaton akwai wani abu ya sa aka bincika sai aka kamo wannan bawan aka ce ya tambaye shi mesa ka yi haka mesa ka yi haka ice kaji kaji kaji kaji dalilin da ya sa an ba ni kuɗi dinarai dubunnai kuma an min alkawari za a ‘yanta ni kuma za a mutunta ni za a min matsayi saboda haka ne wannan abin ya ce to wannan kudin da aka baka dawo da su bai tilmalin musulmi <laughs> dawo da su bai tilmalin musulmi sannan ka kama hanyarka ka tafi ba na son ganinka ka ɓace ka tafi yanka inda ba za a ganka ba shi kenan bai ce a kama shi a yi masa hukunci ba bai ce a kama shi a masa hukunci ba to aka ce da ya rasu abin da ya bari dinari goma sha bakwai sha bakwai biyar aka masa likafani da shi biyu aka ba da kudin kasar da aka binne shi a gurin aka kyautata ta ya zama saura nawa to shi ne aka raba 'ya'yansa ya bar 'ya'yansa guda goma sha ɗaya haka aka raba musu wannan abin da ya rage sannan kuma ya rasu yana ɗan shekara nawa kuke zato talatin da tara da 'yan watanni wasu kuma suka ce arba'in duka wannan ku duba awa biyu muna magana a kansa mulkinsa shekara biyu khalifancinsa shekarun rayuwarsa talatin da tara ko kuma a ce arba'in cif ‘ya'yansa guda goma sha ɗaya ya rasu aka masa sallah ya tafi ba su gurinsu suka zo suka ci gaba da mulkinsu ƙarshe aka rama kalla san za ka ce da ni ba ya bar matarsa fatima ba wacce ta sadaukar da kanta ta ba da dukiya ta yadda da abin da allah ya fi wace mace ta samu kwanciyar hankali duniya da lahira to ɗan uwansa wanda aka masa alkawarin cewa daga khalifa Umar bin Abdul Aziz sai shi zai zama khalifa sai zama khalifan shi ma dan uwanta ne sai ya kira ta sai ya ce lokacin khalifa mijinki ya karbe miki dukiyarki gaba daya mai da ita baitul mali to yanzu al'amari ya dawo hannunmu kina so mu dawo miki da dukiyarki sai ta ce hasha lillah na mayar da su a zamanin Umar yana da rai ban karɓe su ba ina da iko ɗin na karɓe su sai bayan ya rasu ne kuma zan karɓe su ne amfani da su ai har abadin abadin na san abin da Allah ya min tanadi a can ya ninka ninkin ba ninkin abin da aka karɓe min abin da muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu a ladan abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ta'ala ya sanya kyakkyawan fahimta da jagoranci da shugabanci nagari a zukatan shugabanninmu da muke tattare da su a wannan lokaci kamar yadda na faɗa ba mu da lokacin da za mu zo mu ɗauki kowane ɓangare mu ce wani darasi wani wa'azi da mu ɗauka amma dai wannan kaɗai ya ishe mu darasi da yadda ubangiji subhanahu wata'ala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته